قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار النووية مجلس نت شسئين a cikin wannan littafi na الأذكار har yanzu muna cikin alƙira'atu ba'da ta'awwur karatu bayan mutum ya gama isti'aza an yi mana bayani yanzu ana an yi bayanin fatiha an yi bayanin suwa shine ma da yake fa idza faragha min idan mai sallah ya gama karatun fatiha istuhibba lahu an kula amin an so a gare shi ya ce amin wal ahadithu sahihatu kathiratun mashhuratun hadisai ingantattu masu yawa kuma sun shahara fi kasrati fadlihi wa azimi a game da falala yawan falala amin da kuma girman ladan cewa amin ƙwarai daga cikin abin da manzon sama ya faɗa yahudawa ba sa mana hassada akan wani abu kamar yadda suke mana hassada akan faɗin amin hmm? Hmm? kamar yadda suke mana hassada akan faɗin amin kai zauna da kyau mun gane in ji manzo Allah sallallahu suna mana da wannan matsayin da aka ba mu na cewa amin saboda ka amin na cin hususiyar manzon al'umman manzo Allah sallallahu yahuda ba su san amin ba duk da yanzu zaka ji kiristoci suna wani amin ko to wai namu ne suka sata ba su da shi ai ba larabci ba ba ba ba ba yaran su bane ma yaran su hibru ne shine yaren da aka saukar da ake suke cewa an saukar da attaura da injila da shi sau da ka suna nan da yawa hada aminu mustahabbun li kulli qari'in ya ce cewa amin an so shiga dukkan mai karatu sawa'un kana fi salati am kharijan minha daidai ne mutum yana cikin sallah ko a wajen sallah yake in ya gama cewa ghayril maghdubi alaihim waladdallin to sai ce amin wa fihi arba'u lughatin kaga lugha ake magana a fadin amin akwai lugha uku akwai lugha hudu asahhuhunna wa ashharuhunna waɗanda suka fi inganci kuma suka fi shahara a cikin waɗannan lugujin. nan lugha an ce lugha na yana nufin dialect lahja akwai lahja karin harshe na faɗin amin guda hudu waɗanda suka fi inganci a cikin waɗannan dialect ɗin karin harshen to su ne guda biyu akwai mai amin bil maddi wa takhfif amin aka ce madda ba ana nufin ka bude baki ke ta ja ba in an ce madda daga harka nawa take fara a tajwidi ko ilmul aswad daga biyu to biyu ake magana amin kage yana da bambanci in ce amin ko ba su da bambanci amin qatartu amma idan na ce amin madattu in ka ce amin to ka yanke madda ba kai madda ba amma idan ka ce amin to ka yi madda mun gane ba ƙur'ani ba ne amin baya cin ƙur'ani lafazin amin ba ƙur'ani ba ne sau da ka ba za ka zo ka yi masa hukuncin tajwidi ba ka ce ai nan wajen akwai abin nan amin akwai madal badal sau da ka ni da warshu nake karatu Tun da da warshu nake karatu kuma ina tsul ne ja shida nake yi sau da ka in kana tsul kana ja da warshu sau da ka za ka yi madda shida eh? ko kuma kana kana tawassuf ka ce bari ka ja ja hudu a'a madda kawai ake nufi eh, almaddu tabi'i madda ta tabi'a wadda idan baka yi ta ba to kaso kai kana kin yin almaddu tabi'i to kai kaso da zaran baka ja jabiyin nan ba to ya zama kaso eh, zani za zani kaga ya zama sai ni kace zani kaga za daban ni daban a Hausa ko to in ka ƙi yin maddan to zai zama zaini to shi ya sa a nan ne ake kada maza a rubutun hauta yanzu sai ka wani ya rubuta zani gida sai ya rubuta zanin gida kwarai zanin gida da yawan ku kuke rubuta zani gida ne eh, zani gida eh. kaga shine wannan so da kabil wa takhfif takhfif nan shine akanin wannan aliful maddi din da mimu ba shadda amin amin amin kaga ni wasaniyatu ta biyu kuma cikin waɗanda aka ce sun inganta ɗin sun shahara in ja limamin nawawi rahimahullah bil qasri wat takhfif mutum ya zama ya taƙaita bi yi madda ba sannan kuma ya tafifi amin ke amin amin wasu sun faɗi wannan ana yi غير المغضوب عليهم ولا الضالين تيجي امين اتما لغه شي ce لغه شي lugha والثالثه ta ta uku ita kuma ita ce ke imala ita ce ka faɗi kamar kamar ka ce amin amin eh eh kaga nan nan nan nan ba an ce imala kubra ba eh, eh, ba imala kubra ba a imala suwa ƙaramin imala za ka yi eh. ba ka ce amin eh, ba ba kamar yadda mabun suke cewa sabbi su marabbika la'ale la'ale wani ma sai wasali kawai abin shi sai ka ja ce la'ale ya ko ba haka bane eh, malamin mu yana ce mana lokacin ya ce kaga dawar shi zai da duk ya kama to zai ta to ɗan sanda ne <laughs> eh, Ka ga dai da ya ce zai je inda zai da zai je duk ba ruwana da ku ba karatu na kuke ba ba ni na zo na kawo wannan karatun ba la shirye mu to ga amin ke ba warrabi abil maddi wat tashdi ta huɗun, ita ce ta karshe ita ce yi madda kuma yi shadda amin al-imam tufi ne daga cin malaman hanabila ra'isu madrasatil maslaha ya ce duk wanda ya wannan ta hudun sallashi ta lalace haka ya zafa ba littafin nasa sunan littafinsa a sa'aqatul ghadabiyya الصعقة الغضبية على منكر العربية الصعقة الغضبية tsawon hushi eh, ko tarbatsun hushi ko alamun kirin arabiya ga waɗanda suke ganin larabci bai da muhimmanci da ƙa'idojinsa to a cikin wannan littafin nasa ya ce wanda ya karanta ya ce amin ya ji sallar shi ta lalace ƙwarai ya kawo kuma ƙauye na biya ce wasu sun ce sallar shi ba ta lalace ba saboda ne kamar ya faɗi waccan ta cikin suratu al-ma'ida wala amin al ya harama yabtaghun to sai ya ce magana yi da sallah a cikin sallah ki na yi magana a sallah eh. to a takaice dai waɗannan biyun ta farko ita tafi inganci ita ce bilmaddi wa tafif aimadda ja biyu sannan kuma ka aimami mun shadda ta abatta a matsayin maddul badal in an dawo misali a tajwidi kakka je ka mai da ita almaddul lazim almusaqqalul kalimi ko ba ka bane almaddul lazim mustaqalul kalimi ke in kai shadda ta zama kamar ka ce wala bali ka ba su hukunci ɗaya ke to amma dai dama amin ba qur'ani bace to amma nan ana faɗa maka a harshen larabci ga lugogin da ake ga eh, karin harshe da ake da su waɗanda suka inganta za a iya amfani da su biyu su suka fi inganci kuma su suka fi shahara guda biyu kuma suna da damuwa kenan ko hmm. fal'ula ya ni mashhurata ne ka gani ko biyun farko shahararru ne والثالثة والرابعة حكاهما الواهدي في أول البسيط sannan da ta biyu da ta uku al'imamun wahidi malamin tafsiri ya ambace su a farkon littafinsa muƙaddimar littafinsa al-basit tafsirinsa babba yana ɗaya daga cikin manya-manyan tafsirai da aka yi a duniya yana da yawa tafsirin ne mai yawa tafsirin basit na al wahidi littafinsa da ya fi shahara wanda kusan ɗaliban ilimi suka fi saninsa shine littafin asbabun nuzul eh, asbabun nuzul ya fi shahara amma yana da tafsiri tafsiri eh, akwai akwai matsaloli a cikin tafsirin musamman yadda ya zaɓi duk sura ya buɗe ta da wannan hadisin hadisin ƙarya wanda yake faɗin falalolin surori eh, eh, shi ne can alimamu su yake cewa kalwa hibi yi mukhti usawa ba eh, duk mutumin da ya zaɓi duk sura ta ya ambaci wannan hadisin da yake bayani a kan falalar surori alhali hadisin na ƙarya ne na abu isma nuhunin jami'a wanda al'imamu ahmad ya ce jama'a kulle shayin illa daga komai yana da shi amma gaskiya ce kawai bayi da ita eh, eh, abu isma ba nuhun jami'u aka tambaye shi aka ce ina ka samu wannan hadisai hadisi haka dogo tun daga suratul baka sun suratul fatiha suratul nas kowace sura da falalarta wanda ya karanta suratul waqi'a ba shi ba talauci Hmm? a ciki ma wani ya aurar da 'ya'yan shi mata guda biyu aka tambaye shi aka ce to ga ka talaka me ka kai musu ya ce ba abin da na kai musu ko abin kwanciya ba kai musu bai ce ko abin kwanciya ban kai musu ya ce haba ni na karatar da su suratul waqi'a to ga suratul waqi'a ka tafi kasuwa shine suratul waqi'a yawwa amma suratul waqi'a ba za ta sa ka zama mai kuɗi ba hadisin ƙarya ne da irin su suwatu yasin falalar surati yasin falalar kaza akwai falalar surori waɗanda eh, ta tabbata amma ba su da yawa fadailus suwar ba su da yawa surorin da su ta tabbata yanzu nan da dirasa muke za mu iya faɗin su surorin da annabi salama ya ware su ya faɗi falalarsu a keɓe fatiha baƙara alu imran kaga waɗannan duka falalarsu ta tabbata kaga su waɗannan sannan sai wacce ce suratul isra'i da manzon sun yake karanta ta da daddare kaga ita ma falala ce eh? sai ayoyi goma na farko ko na ƙarshen suratul kahfi wannan babu sabani akai amma falala suratul kahfi da karantawa ranar juma'a to akwai sabani akan ingancin wannan mas'ala mas'ala ce da take da ake da sabani akan ta kauli radi hadisin ka ce manzon mai faɗa bai inganta ba duk da mala albani rahmatullahi alaihi ya inganta su a cikin littafansa kuma almajiransa da yawa suna goyon bayan wannan fahimta to amma bi tahqiq hadisin bai tabbata ba eh, to kaga haka zaka yi ta lissafa su ba su da yawa har zuwa falaki da nasi kaga duk suna da falala to Allah ya taimake mu to wa al-imam al-wahid zai shine ne dajiya kawai al-imam al-wahid wal mukhtar al-ula kun ji ko wacce ta fi wadda ita ce zaɓaɓɓiya a ciki ita ce ta farko amin shi nan amin da sauƙi ba komai ba wani tashin hankali a ciki hmm. da aka ce wa kana rasu sama ya muddu biha sautahu mazan sama yana ɗaga murya Shi ne ɗin ba ana nufin ka saki baki ke ta ja ba wani ke ja fa ah, a ja sha biyu musamman yara ina jin su wata a masallaci sai ga kawai sun samu gangara a san yara haka suke a zindin da yara aka yi abu da su sai dai haƙuri lokacin muna firamare idan malamin arabi ya shigo muka tashi muka gaishe shi yace assalamu alaikum muka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya sayyidi ce ce ijlisu sai mu ce nanu najlis to ba za mu shiru ba sai an yi wajen minti biyar ana <laughs> wai najlis karatar me <laughs> haske an funta da malamin kuma mun gaishe shi mun ce ya sayyidi ba ai test kawai ka ji aji na ta eh, ɗalibi baya ji la shirya wa qad basattu al fi bayani hadhihi al wa sharhi ma la yati haqiqa na buda bayani fi na buda magana ko batu fi bayani hadhihi al a game da bayanin waɗannan nau'ukan karin harshen wa sharhiha kuma nayi sharhin su wa bayani ma'anaha da kuma bayanin ma'anar su ma'anonin su wa dalailiha da kuma dalilan su wa ma yata'allaqu biha da kuma abin da yake ratayuwa da su fi kitabi tahzibil asma'i wal lughati a cikin littafi na mai kyau da ake ce masa tahzibul asma'i wal lughati bugun darul kutubil ilmiya mujalladai biyu littafi ne da al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yi shi domin bayanin lafuzza da sunaye da kalmomi da ma'anoni da suka zo a cikin littafinsa al-majmu'u sharhul muhazzab eh, littafin al-majmu'u sharhul muhazzab ko kuma asalin littafin abin nan eh, al-muhazzab din na al-imam shirazi abu ishaq shirazi shafi'i to shine sai ya dauki littafin sai ya fitar masa da waɗannan abubuwan su tarjamomin wasu malamai har da sahabban manzon Allah sama har ma siran manzon Allah sama akwai a ciki duk wanda sunansa ya zo a cikin littafin to sai da ya bayanin su a ciki haka nan wasu kalmomi waɗanda suke masu wahalar eh, mu'amala to su ma sai da al-Imam an rahimahullah ya bayanin su a cikin wannan littafi littafi ne mai kyau matuƙa tazibul asma'i wal daga cikin fa'idojin sa yakan kawo hadda hadda abin da ya shafi al-muftariq al wal muftariq kaga littafi ne mai kyau to Allah ya taimake mu an ce lokaci yayi sai mu tsaya yi bayanai magana da yawa